daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 1641 da kuma 60 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. ka almasi Garba ne da Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin sake kasancewa da ku cikin wannan shiri na musamman. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a yau ne za a fara gabatarwa da bayyana sakamakon zaɓe a matakin tarayya a hukumar zaben Najeriya ta INEC. sannan za ku ji abin da hukumar tsaron farin kaya ta dss ke cewa bayan da aka zarge ta da kama kakakin yakin neman zaben dan takarar pdp injiniya buba galadima muna kuma tafa da wasu rahotanni daga wasu jihohin najeriya dangane da abin da ya shafi tattara sakamakon zaɓe da aka yi na shugaban ƙasa da na majalisu amma bari mu fara da shan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan Najeriya sun ci gaba da jiran sakamakon zaɓe tun daga jiya Lahadi yayin da ake ci gaba da kidayar ƙuri'un zaben shugaban ƙasar inda 'yan takara suka yi matukar fafatawa. an ci gaba da yin zaben a gurare kaɗan a wasu yankuna sannan hukumar zaben najeriya mai zaman kanta wato inec a takaice ta ce za ta sake saka ranakun da za a sake zaɓe a wasu ɓangarorin jihohin lagos rivers da kuma anambra inda aka samu matsalolin jefa ƙuri'a a ranar asabar ba a bayyana hakikanin guraren da abin ya shafa ba. wakilin sashen muryar amurka na english to africa peter clotty da ke abuja ya rawaito cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya wato inec a takaice ana sa ran za ta fara bayyana sakamakon zaɓe a yau litinin tuni shugaba mai ci muhammadu buhari da babban abokin adawarsa atiku abubakar kowannensu ya fara hasashen yin nasara wani hadimin shugaba buhari bashir ahmad ya aika da saƙon twitter a jiya lahadi da safe yana cewa Ina kwananku 'yan Najeriya wannan karan ma godiya gare ku da kuka sake zaɓar shugaba Muhammadu Buhari jiya Asabar. Tuni sakamako ya fara fitowa kuma sun nuna nan ya yi galaba matuƙa. Mafiya yawan masu kaɗa ƙuri'un sun zaɓi Buhari. Shugaba Muhammadu Buhari kuma ya kama hanyar nasara. abubakar na jam'iyyar pdp ya ce suna samun nasara a gurare da dama ciki har da birnin lagos kuma abubakar ya fitar da wata sanarwa cewa saura kaɗan mu fita daga ƙangin da muka shiga na shekaru hudu ya zo ƙarshe don haka tare za mu yi aiki domin ciyar da mu gaba shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce yana da ƙarfin gwiwa kan ganawar da zai yi da shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un akan kokarin da amurka take yi na kawo ƙarshen barazanar da makamai masu linzami na koriya ta arewa ke yi trump ya faɗa a saƙon twitter da ya aika a jiya lahadi cewa dukkanmu muna sa ran ɗorawa kan ci gaban da aka samu a taron da muka yi a singapore wato da ya daƙile wanzuwar makamai masu linzami bayan da suka yi taron farko a watan yuni na bara trump ya yi alfahari yayin da ya dawo washington da cewa yanzu kowa zai ji yana cikin kwanciyar hankali fiye da ranar da na karɓi mulki babu wata barazanar makamai masu linzami daga koriya ta arewa amma kamar yadda za su haɗu ranar laraba da kuma alhamis tare da kim a hanoi babban birnin ƙasar vietnam akwai kwararan alamun cewa ci gaban da aka samu bai kai yadda har za a fara batun ginda ya sharɗa kawo ƙarshen shirin makaman koriya ta arewa kamar yadda ta yi alkawari ba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa wa gidan talabijin na cnn a jiya lahadi babu wani canji a takunkumin da amurka ta saka wa koriya ta arewa har sai ta yarda ta amince da duba gaba ɗaya shirinta na watsi da makamai masu linzami Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya jinkirta shirin sake saka wani sabon haraji a kan China saboda abin da ya kira babban ci gaba da aka samu a tattaunawar da ake yi kan batun cinikayya. Wannan ƙarshen mako ne mai kyau sosai ga Amurka da China, in ji Trump a saƙon Twitter da ya aika jiya Lahadi. yana cewa dukkan kasashen biyu sun samu ci gaba mai yawa kan muhimman batutuwa masu nasaba da fasalin al'umma ciki har da batun kare ikon mallakar fasahohi da hidindimu da harkokin noma kudade da kuma sauran al'amuran a da shugaba trump ya da ɗaya ga watan maris a matsayin rana ta ƙarshe da zai ƙara kuɗin haraji akan kayayyakin china na dala biliyan 200 daga kashi goma zuwa kashi ashirin da biyar idan ba a cimma wata yarjejeniya ba shugaban ya ƙi faɗin yadda ɓangarorin biyu suka kusa cimma yarjejeniyar amma ya ce zai gana tare da shugaban china xi jinping a gurin shakatawarsa na mara lago don ƙare yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikicin sojoji a Afghanistan a shekarar da ta gabata ya hallaka fararen hula sama da 3,800 ciki har da yara ƙanana 927 wanda shine adadi mafi yawa na fararen hula da aka kashe a tsawon shekaru goma da suka wuce. A cewar wani sabon rahoto da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Afghanistan UNAMA ta fitar jiya Lahadi. karuwar tashe-tashen hankula ya jirkita fararen hula kusan 7,200 da biyu da kuma karuwar waɗanda suka mutu da kashi biyar cikin 100 a shekarar 2018 Muhammad Hafiz Babalake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko dai da yammacin jiya lahadi ne rahotanni ke cewa jami'an tsaro na farin kaya wato dss sun je gidan kakakin kwamitin yakin neman zaben dan takar shugaban kasa karkashin tutar jama'iyyar adawa ta pdp injiniya abubuwa galadima suka yi awon gaba da shi zargin da hukumar ta dss ta musanta daga abuja ga rahoton da madina dauda ta aiko mana. Fajen siyasar najeriya a yanzu dai ta ɗauki ɗumi a sanadiyar kame kakakin yakin neman zaben ɗan takarar jam'iyyar pdp injiniya buba galadima labarin kame buba galadima dai ya fara yaduwa ne daga jita-jita a yammacin jiya abin da ya sa ne tattaki zuwa gidansa inda na gana da uwar gidarsa hajiya fanna Buba galadima na fara da tambayarta ko gaskiya ne an kama mijinta ga abin da ta ce eh, gaskiya ne saboda da yana gindin bishiya a zaune suna hira da wasu mutane sai kuma suka fita waje wajen masallacin da suke sallah to shine mota ya zo ya wuce wanda ba nan ba mutum hudu a ciki akwai direba akwai na gaba akwai mutum biyu a baya suka wuce ta kofar gidan sai suka ƙara dawowa shikenan da suka kara dawowa sai suka yi gaba da gidan mutum suka zauna shine sai yake ce da wanda suke zaune ɗin ya ce shi bai yarda da masu motar nan ba shine kuma ban san yadda aka yi ba sai na ji cewa an ce an kama shi don ga wayoyin shi na ma a cikin gida a ɗaki tun da ya fita bai dawo ba to kenan ba ku san inda aka kai shi ba a ba mu san inda aka kai shi ba kun yi kokarin bincike ku san inda aka kai shi to yaro da ya zo sun kikkira mutane sun gaya musu sun kuma yi reporting to amma dai dama kin san ana cikin siyasa kuma gaskiya duk wani magana da yake tasowa akan cewan yin magudin siyasa ko kuma abubuwan da ba su dace ba shi ke magana abin mamaki dai shine hukumar jami'an tsaro masu farin kaya ta nuna ba ta da masaniyar wannan labari kamar yadda kakakinsu peter afunanya ya bayyana mani DSS did not arrest Buba Galadima. News outlets have been trying to find out from us, and our answer has remained consistent that we didn't arrest him. DSS did not arrest uh, Buba Galadima. Peter Afunayan ce, Mu hukumar tsaro na farin kaya, ba mu kama Alhaji Buba Galadima ba. ba ke kaɗai kika tuntuɓe mu ba duk wata kafa ta yada labarai da ta nemi ta ji daga bakin mu mun dai tsaya a kan mu na cewa mu hukumar tsaro na farin kaya ba mu kama buba galadima ba. Kazalika hukumar 'yan sanda ma ta nuna ba ta da masaniya kamar yadda mai magana da yawun hukumar 'yan sanda ACP Frank in baya bayyana mani ta wayar tarho. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. kuma da Allah a gaida Madina a yau ne harkwatar hukumar zaben Najeriya ta INEC za ta buɗe dandalin sauraron sakamakon zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu da aka yi a ranar Asabar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasiru Adamu Hikaya ya aiko mana daga Abuja. Hukumar zaben Najeriya ta buɗe dakin karba da gabatar da sakamakon zaben shugaban kasa a hukumance daga dakin taro na kasa da kasa da ke Abuja. From today, the collection center, which is this very hall, is hereby declared open until the final determination of the 2019 presidential election. Shugaban hukumar Farfesa Mamur Yakubu ya buɗe dandalin sauraron sakamakon da bayyana cewa jami'an kawo sakamakon daga jihohi na kan hanyar shigowa Abuja. Da haka za a dakatar da fara faɗan sakamakon zuwa karfe goma sha ɗaya na Litinin dinnan Hakanan shugaban ya faɗi dokokin shiga ɗakin sauraron sakamakon da suka hada da samun shaidar tantancewa ta izinin shiga. Kwamishinan wayar da kan masu kada kuri'a Muhammad Haruna tun farko ya yi bayani kan kalubale da matakan da hukumar ta ɗauka kan sassan da aka samu rikici ko rashin tsaro da ya kawo akasi a lamuran zaben wanda hakan ya hada da rasa ran jami'in yi wa ƙasa hidima da ke yi wa hukumar aikin wucin gadi. An gama zaɓe ko da yake ba lami lafiya ba ko ina akwai inda aka samu 'yan tashin hankulkula amma an gama yanzu an fara tattara sakamakon zaben. Kuma da tun farko an yaɗa barin ce jita-jita bayanai mm. cewa akwai inda lalle zai kai ga a soke zaben a maimaita wani hali ake ciki kan wannan eh duk da inda dama ai muna da abin na ka'idodin mu duk inda aka yi zabe wanda bai ka'idodin mu ba cika ba dole sai a za a soke ko a soke gaba daya ko kuma mu sake koma inda muka soke muka ga sakamakon zaben zai shafi sakamakon zabe dole mu koma amma mu zai shafi sakamakon zaben ba shikenan kuma duk wurare da in alal misali an je sun hana a yi amfani da wayansu abubuwa kamar shi wannan smart card reader din to dama wannan koya ka'idodin mu ya ce mu sa kawai zero ba a yi zabe ba a wurin don dole sai eh. wannan dai Muhammad Haruna ya nuna har yanzu kuna nazari kan wasu lamura da baku gama yanke hukunci a kware da gaske akwai muna nazari akan wani salmomi amma insha Allah duk za mu gama nazari akai akwai masu ba da sakamakon zabe a yanar gizo su ce wannan ya ci ko wannan ya faɗi me za ku ce kan wannan a wannan kuma ba daidai bane dan akan ka'idoyin dim INEC ne kawai kamata su faɗi wanda ya ci zabe amma kuna iya tattara sakamakon zaben shi yasa muka yi wani form da ake kira EC60 ana manna a bango kana da handset ɗinka wanda yake da kamera ka ɗauka dauka to amma kasan san da za a yi ba za mu iya hana mutane wayansu abubuwan da suke abin da kawai za mu dai roke su ne cewa sun san abin da ya kamata kuma su yi abin da ya kamata da alamu sakamakon zaben na karshe zai iya kaiwa talata zuwa sanyin safiyar laraba in an kwatanta da yadda lamarin ya kasance a 2015 nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya daga Abuja, to yanzu kuma sai jihar Zamfara inda ajiya aka kammala zaɓe a jihar bayan tsawaita shi da aka yi sanadiyar wasu matsaloli da aka fuskanta yayin da kuma wasu jam'iyyu ke zargin cewa an tafka magudi a zaben zargin da jam'iyyar APC mai mulki ta musanta. Daga Gusau ga rahoton da Murtala Faruku San inna ya aiko mana. da yammacin jiya lahadi ne aka rufe rumfunan zaɓe a jihar zamfara rana ta biyu kenan da ake gudanar da zaɓen na shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya a jihar hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar ta tsawaita ranar zaɓen ne sakamakon ƙalubalen da ta fuskanta a jihar da ya sa bata sami kammala gudanar da zaɓen ba a ranar asabar kamar yadda kwamishiniyar hukumar zaɓe a jihar dr asuma usani mai kuɗi ta bayyana kamar yanzu rahotannin da muka samu shine wasu wuraren saboda ƙalu kalubale na tsaro an ce za a je a yi wannan zaɓe a wurin to amma mutanen ba su hito ba saboda haka muka ce in dai mutane ne ba su hito ba saboda ba su samu hitowa ba mu kuma ba mu je ba to za mu sake yin zaɓe don su samu su je. to sai dai har ya zuwa rana ta biyu zaɓen na ci karo da ƙorafe-ƙorafe inda wasu jam'iyyun adawa ke zargin gwamnatin jihar ta apc da haɗa baki da hukumar zaɓe da kuma jami'an tsaro domin yin gizon ƙuri'u sanata sa'idu muhammad dan sadau shine shugaban jam'iyyar nrm na ƙasa kuma ɗan takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ana kan hanya daga ma da ba a yi zaɓe ba a dawo sakataren watsa labarai na apc na jihar zamfara tare da sojoji suna raka shi da 'yan sanda aka tare su aka halba bindiga sama wakilan jam'iyyun siyasa suka gudu aka kwashe malaman zaɓe da akwatuna suka je suka shige makarantar 'yan mata suka dangwale ƙuri'a muna da wata mazaɓa abinda kadirida ta nuna sun je ƙura mutum talatin amma an ce apc ta samu ƙura ɗari uku da arba'in saboda haka ba wani sakamakon zaɓe da za a shigar a takardar tattara lissahi sai face an duba kadiri da an diba rijista ta yi daidai in ba ta yi daidai ba ba za a karba ba to sai dai gwamnatin jihar ta bakin sakataren gwamnati abdullahi muhammad shinkafi ta ta kanta daga zargin to abin da zan ce ga al'amarin siyasa zargi ba sabon abu ba ne amma mu a matsayin mu na mutane masu bin doka gwamnati ba za ta yi wani abu wanda bai dace ba kuma kuma wanda ya saba ma doka wasu jama'i na adawa ake sun kai suke da mutane to wanda ke da mutane ake iya ba kashi a kore shi kaga duk wannan gaskiya abu ne wanda bai da tushe na asali ita kanta hukumar zaben ta musanta zargin ta bakin sakataren ta a jihar Hassan Sidi Aliyu ba mu tare da kowace gwamnati ba mu tare da wani dan takara mu je muna aiki a matsayin mu na hukumar zabe mai zaman kanta wadda ba ta da hulɗa da kowane fati in ba don a yi zabe ba kuma idan mutum ya kawo ƙorafi cewa an yi mai muna so shi kawo mana shaida in ya kawo mana shaida shaida sannan mu kuma ɗauki mataki. Duk da yake ana ci gaba da tattara sakamakon zaben a yankunan ƙananan hukumomi har kawo daren jiya ba a soma kai sakamakon ba a cibiyar tattara sakamako ta jihar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya. To madalla a gaida Murtala a can jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya wani zargin wato magudin zaɓe jam'iyyar adawa ta pdp take ikirarin an yi inda ta ce ta ɗauki matsayar cewa ba za ta amince da sakamakon zaben ba yanzu aka kai tsaye ina tare da haruna dauda biyu haruna kana jin mu eh, yau wato me za ka mana karin bayani dangane da zargin da pdp ta yi inda har ta kira taron manema labarai take cewa an tafka magudi a zaben na jihar ta borno na'am wato a zai ne a ita jam'iyyar pdp a ƙarshen jagoranci ɗaya daga cikin 'yan takaranta a Sinata muhammad abba da shi ma ɗan takara na a Sinata na garin tsakiya suka kira taron manema labarai inda suka bayyana yake tun amincewa wasu da duk wani sakamako da zai fito na wannan zaɓuɓɓuka kama da na 'yan majalisun tarayya da ma na shugaban ƙasa kuma dalilansu shi ne an tattara kuɗi ɗaya daga cikin sakamakon wannan zaɓuɓɓuka da suke karin za a suna bayyanawa. To kaman su ɓangaren da ake zargi da hannu a wannan magudi mai suka ce dangane da wannan zargi? Na dama ta fi mai da hankali ne a kan jam'iyyar APC da kuma ita hukumar zaɓe mai zaɓen kanta. Yadda kuma har zuwa lokacin da nake ake da a rahoto a daren jiya bai samu na magana da shi hukumar da nan zaɓe mai zaman kanta da don yana nan a wajen karɓar sakamakon waɗannan ƙuri'u kuma da bi da suke shi ne akwai kamar ƙuri'u na bogi da su takardun kada ƙuri'u na bogi da suka ce an yi amfani da su a wasu wurare da kuma kin bayyana sakamako a mazaɓe da suka ce ya kamata a ce an yi a waɗannan mazaɓe duka duk da aida sannan kuma sun suna haɗa da cewa a su waɗanda jam'iyyar da a na haɗa na jihar wata jam'iyyar APC hmm. ta ayyar da kake so ta ma sa wasu ƙuri'u fiye da mutanen da aka tantance Wata yayin da aka samu alal misali wasu ƙananan hukumomi an tantance kamar alal misali mutane dubu ɗaya fiye da an samu ƙuri'a fiye da dubu ɗaya to wadannan duk suna cikin jirgin da ta yi har ma ta kiyaye ita hukumar zaɓen cewa ta soke wannan zaɓe don ko da an bayyana sakamakon ko da ita jam'iyyar pdp na ta samu nasara ba za ka amince ba ko kuma wata jam'iyya ce da ta samu nasara za ka amince ba saboda ce wasu haramtacciya ke cin farko zaɓen. To yanzu Mala Haruna shin ita hukumar zaɓe ta bayyana matsayinta kan ƙorafin da ake yi a jihar ciki har da wannan? na a da da ma da ake farko don samu shigara da shi shugaban hukumar zaɓe game da wannan a korafi da ita jam'iyyar pdp sai da a dana da jiya suna nan suna ka karɓar sakamakon zaɓe to da samu damar zan ta da shi game da wannan batu a halin yanzu sai dai Allah zai an gina idan an samu fitowa zan sake tuntuɓar su inji ne na ɗayansu game da wannan kira da ita jam'iyyar pdp sai na cewa a soke wannan zaɓuɓɓuka na jihar da nan da To Haruna a cikin korafin da ta gabatar na cewa ba za ta amince da zaben ba, ta fitar da wasu gurare da take zargin an tafka an yi magudin kamar kananan hukumomi da mazaɓu haka? akwai kamar kananan hukumomi ta bayyana kamar kamar hukumar mafa ah. ta ce da ma yi amfani da kafin yi damu a wannan karamar hukuma kai mutane su yi kada guriyar su kai tafiyar su sannan ta bayyana karamar hukumar jikwa eh, cewa nan an tafka magudi sannan sai kai da banki karamar hukumar wato zambayi kenan nan ma ta ce an yi an tafka magudi a wurin an je samu kuri'u fiye da mutanen da aka tantance to haka aka dinga bayyana wasu jam'iyyu na mata duk mai da hankali kan jam'iyya mai mulki a jihar jam'iyyar apc ta ce duk an mai da hankali ne a kan su an dinga ba su kuri'u yadda aka gada ba tare da kuma an yi zaben bisa ka'ida ba to shi ne irin abubuwan da ta mai da hankali ta kuma take zargin a hukumar zaɓe da ita kuma gwamnatin jihar a kai. yawa to haruna bari mu duba batun tsaro da yake ita jihar ta borno tana fama da wasu 'yan tashe-tashen hankula da suka shafi na rikicin boko haram kamar ya yanayin tsaro yake ya zuwa yanzu duk da cewa an kammala zaɓukan da aka tsara za a yi alhamdulillah su da ɗan abin da ba za a rasa ba a batun tsaro alhamdulillah da a samu kamar wani tashin hankali ke sai ba sai dai akwai wasu wurare da muka samu rahotanni cewa an sami dan hare-hare ita ma jirgin pdp ta taɓa wannan batu kamar a goza da ta ce akwai an kai hari a garin goza da ai ma zaɓe a garin goza ba amma da da take samun shi ne hukumar zaɓe na ƙoƙarin kai sakamakon zaɓe zuwa mazaɓa wato zuwa hukumar nan cewa an yi zaɓe ta ce akwai hari da aka kai saboda wannan hari da aka kai na garin goza mutanen garin goza ba su yi zaɓe ba amma kuma suna ƙoƙarin kai sakamako to eh, akwai irin waɗannan ɗan matsaloli a nan da kan hakan da aka samu amma maganar da ta wai ya taka karya karya ba yawanci irin rikici ne na siyasa da sauransu a nan cikin gari inda muke da zai ta kai ke wuraren har yanzu babu yin kadarwa saboda waɗannan rubutu to eh, Allah sai daga ma iya samun waɗansu labarai ko kuma a da suka faru a irin waɗannan karamar hukumomin da ba za mu iya kai ko kuma ba za mu iya samun su a kare a kai tsaye to muna godiya matuka haruna dauda biyu daga maiduguri mun gode kwarai da gaske e, wakilinmu kenan haruna da biyu a can maiduguri jihar borno yanzu za mu a can wato inda za mu yi magana da baban gida jibril wakilinmu da ke jihar Legas mu ji halin da ake ciki dangane da batun abin da ya shafi tattara sakamakon zaɓe baban gida jibril da fatan kana lafiya Eh, alhamdulillah yawa to madalla wani karin bayani za ka mana dangane da abin da ya shafi tattara sakamakon zaɓe eh to kamar da aka sani har yanzu ana gaba da tattara sakamakon zaɓe da kasa da kusan na jihar lagos da kuma sauran jihohi na yammacin wato nigeria kawo yanzu dai babu wani sakamakon sakamako a jihar lagos kamar da shi kakakin sakamakon zaɓe a jihar Legas ya tabbatar mani. to sai dai eh, eh, rahotanni ko kuma sakamako da ake samu daga wasu mazabu na unguwanni da aka ga aka yi ya na nuna cewa samun nasara daga jam'iyyar da ke mulki to sai dai a rahotanni da aka tabbatar ma yanzu shine sakamako na farko da aka samu na hukumar zaɓe daga jihar ikiti shine wanda ke nuna cewa shugaba muhammadu buhari shi ya samu nasara a wannan zaɓe a sanarwar da shi babban mai sa ido a wannan zaɓe profesa idowu olayinka wanda ke zama mataimakin shugaban jami'ar ibadan ya fitar shine cewa shugaban buhari ya samu ƙuri'u dubu ɗari biyu da goma sha tara da ɗari biyu da talatin da ɗaya a yanda alhaji atiku abubakar na jam'iyyar pdp ya samu ƙuri'u dubu ɗari da hamsin da hudu da talatin da biyu a wannan zaɓe da aka gudanar bayan haka kuma akwai 'yan majalisun da a guda uku gaba daya jam'iyyar apc ta samu nasara da kuma wasu na jam'iyyar wato na 'yan majalisar wakilai guda shida To Babangida gida baya ga waɗannan sakamakon da suka fara fitowa shin wani abu ne da ya zo da bazata da kuka lura da shi a wannan yanki na da kake turo mana da rahotanni? Eh, to gaskiya akwai matsala na rashin fitowar jama'a domin kaɗa ƙuri'unsu a wannan zaɓe da aka gudanar musamman ma dai a nan jihar Legas. lamarin da kuma yake tada wa su kansu 'yan siyasa da na adawa da kuma mai mulki hankali saboda mutane da yawa sun yi zaɓe ba sosai sai dai kuma abu na ta baya bayan shi shine kamar da aka sani akwai inda aka samu tashin hankali a wata anguwa da ke kusa da Oshodi inda na aka fasa ma wasu kuru'u akwatunan zaɓe inda kuma zaɓe ta yi bayani akan wannan ta ce za ta bayyana wannan rana wanda za a sake gudanar da zaɓe a wannan mazaɓa duk da cewa dai ganin wannan mazaɓa ba zai kawo sauyi ko sakamakon wannan mazaɓa da zai sauyi a lokacin sakamakon zaɓe a fara samu ba tun daga wajen nan. tumarala a mun gode baban gida jibril da fatan za ka ci gaba da kasancewa a kan layi a lokacin da muka bukaci neman wato gudunmauka domin jin yadda ake ciki mun gode kwarai da gaske. To madalla. Wakilin mu kenan baban gida Jibril a can jihar Legas ya mana karin bayani dangane da abin da ya shafi tattara sakamakon zaɓe. To a shafinmu na Facebook mun bayyana muku cewa da misalin karfe 11 na safiyar yau ne hukumar zaben Najeriya za ta fara tattarawa tare da bayyana sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da aka yi a matakin tarayya kenan. Mun kuma nemi ku bayyana mana ra'ayinku. Akwai wato garkuwa Umar wanda ce muna jiran ku insha Allahu VOA Hausa mun gode. sai isa isa kwafsi a sarara muna fatan hukumar zaɓe za ta baiwa al'umma abin da suka zaɓa sannan amina adamu ta ce muna jira mun gode sai kuma garba na hali makebbi ya ce allah ya sa a yi lafiya kuma a inganta tsaro a wajen kada 'yan ta'adda marasa nasara su zo da tashin hankali a wurin sannan sai saƙon sani umar wanda ya ce mu dai fatanmu allah ya sa a gama lafiya musa aliyu adam kuma ya ce allah ya baiwa mai rabo sa'a ya zaba mana shugaba nagari. sai kuma dr rammo muhammed ya ce dama abin da muke jira kenan wannan ya nuna kenan mutane oh, sun <laughs> an zaɓa jawon da oh. halin ke ciki to akwai kuma sako daga haruna yusuf daura walai wanda ya ce muna jinjina hukumar zaben najeriya ta inec akan kokarin da ta yi na shirya sahihin zaɓe a faɗin ƙasar mu najeriya muna fatan za ta yi gaskiya da adalci wajen bayyana sakamakon wannan zaɓe to wani mu je ga muhammad hafiz baballe wanda yanzu zai karanto mana labarai a takaice. Mahmud ga labaran a takaice. 'Yan Najeriya sun ci gaba da jiran sakamakon zaɓe tun daga jiya Lahadi yayin da aka ci gaba da kidayar ƙuri'un zaɓen shugaban ƙasar inda 'yan takara suka yi matukar fafatawa. An ci gaba da yin zaɓen a gurare kaɗan a wasu yankuna. Sannan hukumar zaɓen Najeriya mai zaman kanta wato INEC a takaice ta ce za ta sake saka ranakun da za a sake zaɓe a wasu ɓangarorin jihohin Lagos, Rivers da kuma Anambra. inda aka samu matsalolin jefa kuri'a a ranar asabar ba a bayyana hakikanin guraren da abin ya shafa ba shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce yana da ƙarfin gwiwa kan ganawar da zai yi da shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un akan ƙoƙarin da amurka take yi na kawo ƙarshen barazana da makamai masu linzami na koriya ta arewa ke yi trump ya faɗa a saƙon twitter da ya aika a jiya lahadi cewa dukkanmu muna sa ran ɗorewa kan ci gaba da aka samu a taron da muka yi a singapore wato dakile wanzuwar makamai masu linzami shugaba donald trump ya jinkirta shirin sake saka wani sabon haraji a kan china saboda abin da ya kira babban ci gaba da aka samu a tattaunawar da ake yi kan batun cinikayya wannan tumadalla ah, mun gode muhammad hafiz baballe masu haro da aka kawo karshen wannan shiri namu na hantsi sai kuma cin anjima za ku ji wata taugar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi in allah ya kai mu yanzu a madadin muhammad hafiz babalan da ibrahim kalmasi garba da ce bahiro ne sai injiniyan mu jimmy cook mahmud lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc